بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi bakwai ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ko da biyar ashirin da shida ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba manta ba makon da ya tike ko makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul haqa da haka yau za mu tashi farkon suratul ma'arij suratul ma'arij ita ce sura ta saba'in cikin jerin gwano na surorin alkur'ani mai girma idan ka ɗauko lissafi daga sama mala ya ce suratul ma'arij makkiya suratul ma'arij an saukar da ita tun kafin annabi ya hijira daga makka ya koma madina iya arba'un wa arba'una aya ayoyinta arba'in da hudu wa har ra'isi abinda surar take karantarwa بيان ثبوت وقوع الأذاب على الكفار لا محالة bayanin gaskatar aukuwar azaba akan kafurai a ranar tashin alkiyama babu makawa وداء النفس wa sannan tana bayani akan cututtukan zuciya da kuma yadda ake samun waraka fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا باين بسم الله وبنجي مدوكاكين سركي يتي سأل سائل بعذاب واقع mai kira ya yi kira dangane da batun azaba mai aukuwa lafazin sa'ala waɗansu malamai sun fassara shi da da'a ai da'a da'in bi azabin waƙe mai roƙo ko mai kira ya yi roƙo ko ya yi kira dangane da azaba mai aukuwa suka ce domin kalmar sa'ala tana zuwa da ma'anar da'a yas'alunaka bi ma'ana ya da'unaka sa'ala bi ma'ana da'a suka ce domin abin da ayar take magana a kai shine irin cika bakin da kafurai suka rinka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa kan cewa in shi annabin gaskiya ne kamar yadda yake faɗa cewa in ba su yi imani da shi ba za a yi musu azaba to azabar ta zo yanzu to kaga wannan abin da kafirai suka yi kamar da'awa ce mana ikirari ne tare da kambaba abu da kuma cika baki kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ubangiji ya ce wa iz lahumma tuna yayin da suke cewa ya Allah ba wai da nufin roƙo ba a'a da nufin cika baki da kuma taurin kai in kana hadha huwa alhaqqa min indik in dai abin da Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne daga gare ka yake a madadin su ce to fahadina ilaihi ya Allah ka shiryar da mu ka datar da mu zuwa gare shi sai suka ce a'a in kana hadha huwa al-haqq min indika fa'tina bi azabin famtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama ma'ana ba za mu bu ba mun ki ba ma yi da haka duk abin da zai faru ya faru na bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi ita ce wuta da muhammadu yake gaya mana cewa idan ba mu imani da shi ba in mun je lahira za mu shiga wuta kamar yadda a wata ayar kuma Allah ya ce wa yastajilunaka bil azab walau la ajalun musamman la ja'ahumul azab suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah ya ce ba dan mun riga mun yi alkawari na wani lokaci na musamman ba da ku azabar ta zo musu anan anan duniya yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha azabar waɗanda ba su yi imani da ita ba su suke neman a gaggauto musu da ita to da suka ce kalmar dai sa'ala ma'anarta anan shine da'a ai da'a da'in bi azabin waqi imam al-aufi yace daga abdullahi dan abbas qala zalika su'alul kuffari an azabillahi wa huwa waqi'un bihim abinda ayat take nufi shine tambayar da kafirai suka yi ba wai dan neman sani ba sai dan taurin kai da taurarewa cewa a zo musu da azaba a nan duniya amma ba za su yi imani ba da haka faɗin Allah maɗaukakin sarki sa'ala bi ma'ana huda'a wannan shine abin da Imam Mujahid ya faɗa da ma wasu daga cikin malamai na tafsiri cikin sahabbai da kuma cikin tabi'ai to sai Allah subhanahu wataala ya ce waqi'un lil kafirina wannan ku azaba ba makawa za ta auku ga kafirai laisa lahu dafi'un babu abin da zai ije musu ita babu abin da zai hana ta auku a kansu bala yace na'atul li azab kalmar dafi'un na'at sifa ce li azab ga ita kalmar azab da aka ce sa'ala sa'ilun bi azab da aka azabun laysa lahu dafi'un azabar da babu makawa babu mai iya ijeta wakana wa kana ba'd al-kuffari yad'u bi wuqu'i al-azab istihza'an bihi mala yace domin wasu daga cikin kafirai sun kasance suna neman a gaggauto musu da azaba dan izgili da ita wa takziban bi wuqu'ihi da kuma ƙaryatawa dangane da aukuwarta وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم malam shi ya kawo ayar cikin suratul anfal ubangiji ya ce minallahi zil ma'arij azabar dai zata zo ne minallahi daga Allah zil ma'ariji ma'abucin ababan hauhawa ma'arij jam'i ne na ma'araj ma'araj shine matattakala abinda za a tattaka a hau ai sama Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai masanin hanyar da za ka bi ka hau kai sama in ba Allah ba ba wanda zai iya nuna maka ga hanyar da za ka bi ka je sama ka shiga sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku har zuwa sama ta bakwai da haka minallahi azabar da za ta zo musu daga Allah zil ma'arij ma'abocin ababan hauhawa ai sama ma'ana ababan tsani ko matattakalar da take kai mutum zuwa ga sama to kalmar min Allah zil ma'arij malai ce muttasilun bi waqi kalmar tana da alaka da lafazin waqi bi azabin waqi'in min Allah zil ma'arij azaba mai aukuwa wacce za ta zo daga Allah ma'abucin ababen hauhawa zuwa sama ma'arij masailul mala'ikati shine ababen hauhawar mala'iku ila samawati zuwa ga sama sai Allah ya ce ta'rujul mala'ikatu wanda mala'iku suke hauhawa ta shi abin hawan war ruhu har ma da ruhu wanda shine mala'ika jibril a wani kauli na malamai ilaihi zuwa ga sama ɗin kuma zuwa ga wajen Allah subhanahu ta'ala malai ce ta'ruju an karanta bitta kuma an karanta biliya ko ka ce arujul mala'ikatu ko ya arujul mala'ikatu in ka ce ta'aruju ka annasa fi'ilin in ka ce ya aruju ka zakkara fi'ilin ma'ana ka nuna cewa fa'ilin muzakkar ne to shi kuwa almala'ikatu a nan suna ne wa in kana mu'annasul lafzi lakinnahu muzakkarul ma'ana daka mu'annas ne ghairu da daka jaza fi fi'ilihi at-ta'nis wata tadhkir wannan sananne ne a babin nahawu an gane ko kamar mota a Hausa mace ce ko namiji mace ce a lafazi amma mace irin mai daura dan kwali to za ka iya cewa ja a sayyaratu za kuma ka iya cewa ja a sayyaratu tunda ba macen asali ba ce ba ka iya ba ta fi'ili namiji ka iya ba ta fi'ili mace to da ka haka lafazin mala'ikatu ko ka ce ta aruju ko ka ce ya aruju kuma ya tabbata min nahiyatin riwaya ta bangaren riwaya ta kira'o'in alqur'ani da ka bitta'i wa quri'a bil ya ta aruji mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfa sana to anan an ce ta arjul mala'ikatu kuma sai aka ce wa ruh mala'iku suna hauhawa zuwa ga sama ilaihi zuwa ga Allah an gane ko domin ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu da haka mala'iku suna hawa izuwa ga Allah daga ƙasa zuwa sama da kuma izinin Allah ɗin ta matsani ko ta matattakala ko tsanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kuma ya huwace musu su hauhawa zuwa ga sama ɗin tashi to sai kuma aka ce wa ruhu aka yi adafin ruhu akan almala'ika min babi atafil khas alal am ko min babi zikiri ba'adi afradil jins malamai suka ce almala'ikatu a nan mala'iku ake nufi an ruhu ma kuma mala'ika jibrilu ake nufi mala'ika jibrilu mala'ika ne me yasa Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna hawa kuma ma da ruhu a madadin kawai ya ce ta'arujul mala'ikatu ya shiru suka ce dan a nuna girman mala'ika jibrilu domin duk lokacin da aka ambaci abubuwa a dunkule sai aka ware wani daga ciki aka ambace shi bayan an ambace shi cikin kuɗin goro to wannan yana nuna ana son a girmama wannan na musamman ɗin da aka ware da ambato kamar kai ne ka ce kowa da kowa ya zo har ma ne to wannan wanan baya cikin kowa da kowa yana cikin kowa da kowa ware shi kenan yana nuna yana da wata daraja ta musamman to sau da dama ubangiji yakan wari mala'ika jibrilu da ambato bayan ya ambace shi cikin jumlatul mala'ikati kamar yadda yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul mala'ikatu sai yace war ruhu mala'ikatu mala'iku jibrilu mala'ika ne amma war ruhu kuma aka sake ware shi da ambato domin sau da dama in aka ce ruhu ruhu suna ne daga cikin sunayen mala'ika jibrilu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin ruhul amin mala'ika jibril ake nufi ko a ce da shi ruhul qudus qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu kuma akan ce da shi ruhul amin ya ce da Hassanu dan Sabit uhjuhum wa ruhul amin ma'aka yi musu zambo ruhul yana tare da kai ana nufin mala'ika jibril kuma akan ce da shi ruhu kadai ba tare da an jingina masa kudus ko amin an gane ko kamar yadda a wannan ayar da kuma ayar cikin suratul qadr war ruhu war ruhu ana nufin malaika jibril to haka nan a suratul baqara qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi ko sannan wa jibril wa mikala kaga malaikatihi ai duk jibril da mikail sun shiga amma sai aka sake ware su da ambato wannan shine abin da ake kira ilimin balaga zikru ba'd afradil jins yadullu ala afdaliyatihi ko abin da ake kira ilmin usul zikrul khas ba'd al am ambatan wani bayan an faɗe shi cikin kuɗin goro don a nuna kan ba shi da darajarsa to sai wannan ya nuna kenan mala'ika jibril yana hawa sama mala'iku ma suna hawa sama kuma suna saukowa wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ذاك ملائكو سنا هوا كما سنا سوكا an gane ko shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya musu fuka-fukai don su samu saukin hawan da saukin saukar ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce an ruhu anan ba mala'ika jibrila ake nufi ba ana nufin ran dan adam domin duk wani rai idan aka karɓe shi daga jikin mai shi ma'ana in dan adam ya mutu to sama ransa yake yi idan ran mumini ne sai a ta buɗe masa ƙofofin sama yayi sama yayi sama har ya je ga ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko idan ran kafuri ne in yayi sama din sai a ki buɗe masa a dakatar da shi kuma sai a ce da shi ya koma ƙasa shi ne Allah ce in innal na kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat wa kadhalika najzil mujrimin wadanda suka karyata ayin Allah suka kafurce musu to ba za a buɗe musu kofofin sama ba ma'ana su in sun mutu in ran yayi sama ba a budewa amma mumini fa in ya mutu ran yai sama to ana buɗe masa kofa sai ya sama shine Allah ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin haƙiƙa rawukan mutanen ƙwarai fi illiyin suna cikin aljanna maɗaukaka a can saman kolin koli illiyin a alal jinan kenan amma su kuma rawukan kafirai fa kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin rawukan kafirai su kuma suna ƙarƙashin ƙasa can a cikin wuta Allah ya tsare mu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan wani sahabi bayan yayi jiya an karɓi ransa ya mutu sai annabi ya ga idan dinan a buɗe suna kallon sama su mutanen gidan ba su sanya za su yi da shi ba sun zira wa gawar ido sai da manzo Allah ya shigo sai ya shafe masa idan ya rufe sai ya ce innar ruha idza qubida tabi'ahu albasaru ai rai daman in an karɓe shi daga jikin mai shi to ido yakan bi shi da kallo shi yasa zaka ga idan mutum ya mutu idansa sun zazzaro ya kalli sama ya ga fitar ran kuma ya bi kayansa da kallo an yi sama da shi to da ka waɗansu malamai suka ce ruhu anan ana nufin rai ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa sama wa ruhu da rawukan mutane in sun mutu su ma sama suke hawa rawukan an gane ko me dalilin da ke nuna cewa ruhu rai ake nufi anan suka ce ayat suratul isra wa yas'alunaka anir ruh sai Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila suna tambayar ka game da rai a ina yake a jikin dan adam kul ka ce da su ar-ruhu min amri rabbi sanin inda rai yake a jikin dan adam sirrin Allah ne wa ma utitum min ilmi illa qalila ba a baku komai ba na sani sai dan kankani da da wasu malamai sun fassara war ruhu anan suka ce shine rai ta rujul mala'ikatu war ruhu ar-ruhu bima'ana an-nafsu waɗansu malaman suka ce a ruhu a nan abin da ake nufi da shi shine ayyuka na ƙwarai mala'iku suna hawa sama haka dukkanin wani aiki na ƙwarai in an yi sama yake hawa ilaihi yas'adul kalimus tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu daka Allah subhanahu ta’ala yana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga sama na ƙwarai don ya adana musu su kafin zuwan ranar hisabi ranar tashin alkiyama an gane ko to sai waɗansu malamai suka ce to menene ya nuna cewa kalmar arruhu anan ana nufin aiki na kwarai da ita waccan ayar da muka karanta tabbas ta tabbatar da cewa aiki na kwarai yana hawa sama to shin aiki na kwarai ana kiransa da suna ruhu suka ce eh aiki na kwarai ana kiransa da suna ruhu domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi yakan ba wa bayi na kwarai. dama ta yin wani aikin bayan sun yi wani aikin har su je su samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka ce ruhu yakan zo da ma'anar aikin kwarai ruhu yakan zo da ma'anar mala'ika jibrilu ruhu yakan zo da ma'anar ran ɗan adam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walakin ja'alnahu na hadi bihi man ibadina wa innaka tahdi ila ila siratin mustaqim da haka suka ce rai ko karsashi ko energy Allah ya sanya shi a jikin bayi don su yi aiki na kwarai idan sun yi aiki na kwaran kuma su sake samun damar su yi wani wani kan wani wani kan wani to da haka dai waɗansu malamai suka ce shi yake nufi maganganu guda biyu na farko sun fi ƙarfi akan magana ta ukun ƙarshe dangane da me ake nufi da ruhu anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana cikin wunin da da za a buɗe tsawonsa yawansa ya kai gwargwadon shekara dubu hamsin a lissafi irin naku na yau da gobe na duniya mala'ika yana iya hawa sama a wuni ɗaya ya sako amma inda ba dan huwa cewar Allah da horewarsa ba in ka ce za ka hau sama to sai ka yi shekara dubu hamsin kafin ka kai to amma horewar Allah da huwa wasa ta sa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mala'iku sai su hau sai su sauka horewar Allah da huwa wasa cikin ƙanƙanin lokaci sai a ɗauki aiki ai sama da shi ai doguwar tafiya da shi wacce in damu ne za mu yi ba tare da huwacewar ubangiji ba to za mu ɗauki tsawon lokaci da aka suka ce wannan shine ma'anar fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala yace muta'alliqun bi mahzuf ay yaqul azabu bihim fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf a wani kauli na biyu aka ce a'a abinda ake nufi da fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf wannan zarf ne na wuqu'ul azab kamar mai tambaya ya tambaya to yaushe azaba za ta auku ga kafiran da aka ce lil kafir bi azabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi to sai Allah ya bada amsa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana azabar za ta auku ne ga kafirai ba a nan duniya ba a cikin wani wuni wanda tsawonsa ya kai shekara dubu hafsin a lissafin ku na duniya to yawman kana miqdaruhu hamsin alf sana da yawman inda rabbika ka alf sanatin mata ta'udun da yawmin miqdaruhu sanatin duk waɗannan qur'ani ya ambace su amma malamai suka ce kowannensu daban yake da dan uwansa misali a cikin suratul hajji Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun a cikin suratul sajada ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin a can mimma ta'uddun amma anan ka miqdaruhu 50 alfa sana to kaga wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana ka alf wuni mai kama da dubu ko mai kama da shekara dubu a wajen ubangijinka wannan kuma yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana wancan kama ce wannan kuma shekara dubu ka alf sana kana miqdaruhu alf sanatin mimma wannan kuma gwargwadon sa shekara dubu kaga ko bahaushe yace kama da wani batawa ne kamar shekara dubu da kuma shekara dubu nan kuma kana miqdaruhu 50 shi ko wannan gwargwadon sa ma shekara dubu hamsin ce to da haka abdullahi dan abbas a karshe yayi yi tawakkufi baya fassara waɗannan ayoyin yace allah kaɗai ya san me yake nufi da su wuni me kama da shekara dubu wuni daidai da shekara dubu wuni daidai da shekara dubu hamsin ya ban san su ba allah kaɗai ya bar wa kansa sani to amma a wata ruwayar abdullahi dan abba zai ce wannan wunin ana nufin wunin tashin alkiyama ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai tsaye da mutane a ranar tashin alkiyama ya yi musu hisabi su tsaya tsayuwar da inda za a lissafa musu ita a lissafin duniya ta kai kimanin shekara dubu hamsin suna cikin bala'i suna cikin tashin hankali suna cikin firgici da gigita shine fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to a wannan ranar duk da waɗanda za su tsaya ɗin nau'i biyu ne na mutane akwai muminai akwai kuma kafirai amma su muminan suna cikin ni'ima tsayuwar ba za ta firgita su ba za ta dame su ba domin suna cikin inuwar al'arshi suna cikin kwanciyar hankali ba sa cikin firgici da razani da tashin hankali la hazunu al-faza'ul akbaru wa tatalaqahum malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun la wa hum min faza'in yawma idhin aminun to amma su ku kafirai a wannan rana suna cikin tashin hankali da firgici wa zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirina ghayru yasir rana ce mai firgici mai tsanani domin ba ta da sauki amma a wajen kafirai al-imam ibn kasir ya kawo maganganu na malamai dangane da wannan rana bari mu karanta kaɗan daga cikin su ibn kasir ya ce al-muradu bi zalika yawmul qiyamati abinda ake nufi da wannan rana kana miqdaruhu 50 alf sana anan ita ce ranar tashin alkiyama yace wa rawa ibn abi hatim an abbas al ibn abi ya rawaito daga abdullahi dan abbas fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana game da wannan aya kala yace yawmul qiyamati ita ce ranar tashin alkiyama ibn kasir yace wa isnaduhu sahihun sanadin wannan zance zuwa ga abdullahi dan abbas ya inganta ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن إكرمة imamu sauri ya rawaito daga samaki dan harb daga ikrima maula ibn abbas yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf santin yawmul qiyamati shi ma dai ya tabbatar da cewa ranar tashin alkiyama ake nufi wa kaza qala ad-dhahhak wa ibn zaid haka dhahhak dan mazahim ya faɗa haka ibn zaid shi ma ya faɗa wa qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas في قوله تعرج الملائكة وروه إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار خمسين مقدار خمسين ألف سنة ألف سنة وبنجي يا قوي ترانر يا بود أيوانتا ta yadda kafirai za su sha wahala a cikinta kuma su ga tsawonta kamar shekara dubu hamsin ko ma ta kai shekara dubu hamsin cif da cif wannan duk ya zo cikin maganganun tabi'ai da maganganun sahabbai kuma ya zo kai tsaye cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fassara wannan aya kan cewa ranar tashin alkiyama ake nufi Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min sahibi kanzin ba wani wanda yake da tarin dukiya la yu'addi haqqahu da baya fitar da zakka illa ju'ila safa'iha face sai an mai da masa dukiyar tasa ta zama tasa tasa ta azurfa ko ta goran ruwa mana irin abin da yake ɗaukar zafi ya riƙe wuta to haka za a narka dukiyar tasa a mayan masa da shi yuhuma alaiha fina a sa su a ƙona su a cikin wuta su yi jajajir fatukuwa biha jabhatuhu a zo a rinka taya masa a fuskarsa ana ƙona masa fuskarsa da su wa buhu da sassan jikinsa wa zahruhu da gadon bayansa hatta ya hakuma Allahu baina ibadihi har sai Allah ya gama hukunci tsakanin bayinsa fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'uddun a cikin wunin da ya kai gwargwadon shekara dubu hamsin a irin lissafin ku na duniya thumma yara sabilahu imma ila aljanna wa imma ila nar sannan daga baya kuma a buɗe masa idan sa ya ga hanyar da zai bi ya tafi ko dai ta wuta ko ta aljanna to kaga wannan hadisi ya nuna cewa yawman kana miqdaruhu 50 alf sana ranar tashin alkiyama ake nufi to kaga kenan mun fita daga dukkanin wani shakka ko wani kokonto dangane da ita wannan ayar sauran ayoyin kuma in mun zo gaba in mun zo wajen su sai kuma mi bayanin mai malamai suka faɗa game da su ubangiji madaukakin sarki ya ce ta arjul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malai ce bin nisbati ila kafir dangane da kafuri haka tsawon wunin zai kasance lima yalqa saboda abin da zai gamu da shi a cikin wunin min ash-shada'id na daga tsanance tsanance wa amma al-mu'min shuka mu'mini fa yakunu alaihi akhaffa min salatin maktuba yusalliha ba zai ga tsawon wunin ba face kamar sallah mafi karancin sallolin farilla da yake sallatar ta lokacin da take dauka bai fi gwargwadon wannan lokacin zai ga tsayuwar tashin alkiyama ba to mafi kankantar sallolin farilla da mutum yake sallata ita ce wacce ita ce asuba to amma tare da cewa ita ce mafi kankanta ta fuskar adadi amma kuma ita aka fi tsawaitawa ai ta fuskar sallah to da haka mumini zai ga tsawon ranar tashin alkiyama bai fi tsawon sallar asuba ba gwargwadon ka karanta aya ɗari ko ka karanta aya sittin haka zai gani da haka Allah zai sauƙaƙa masa kaga ta zama yasirun a gare shi amma ga wancan kuma ta zama asir Allah ya tsare mu kama a fil hadisi mala yace kamar yadda hakan ya zo a cikin hadisi sai Allah ya ce fasbir fasbir sai Allah ya ce kai hakuri ma'ana Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tahammuli azahum bisa ga jurewa cutar wasu hatta ya ce amrullahi har al'amarin Allah ya zo sabaran jamilan haƙuri haƙuri kyakkyawa ai la jaz'a fihi haƙurin da babu raki a cikinsa sau da dama akan ce sabarun jamil kamar yadda annabi yakub yace fa sabarun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'an to haka nan anan sai Allah yace fa sabarun fasbir sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau kenan ya nuna hakuri hawa hawa ne iri iri ne an gane ko malamai suka ce hakurin da duk zaka yi shi daga baya kuma ka zo kana ta mita kana korafi ba za a ce baka yi hakuri ba sai dai sabarun ne gairu jamil amma hakurin da in ka yi shi magana ta wuce kenan ko san a tada ta ma ba ka yi to wannan shine sabarun jamil wanda kuma shine a'la maratibus sabri kuma shine hakurin da yafi lada an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a hakurin da zaka yi amma har ka mutu da takaicin abin a ranka to wannan shine sabrun gairu jamil hakurin da zaka yi abin ya fita daga ranka ma kwata kwata ka ma manta da shi to wannan kuma shine sabarun jamil to da haka dai sabaru maratib as-sabru maratib hakuri hawa hawa ne mataki mataki ne da haka Allah ya ce da manzansa fasbir sabaran jamila kai hakuri hakuri kyakkyawa abin nufi kada kai raki kada ka ma biye ta taso kada ka ma lura da abin da suke maka ka ɗauka ma kamar ba su yi ba innahum domin su kafirai yarawnahu suna ganin tashin alkiyama da ake ta gaya musu ba'idan abu ne mai nisan aukuwa ay yazunnuna anna al'azaba ba'idan ghairu waqi'un suna ganin waqi'in suna ganin azabar da ake faɗa ba ma za ta yi ba kwata-kwata to a nan waɗansu malamai sun ce alƙiyama suke musu ba ba ba ba ba azabar ba wasu kuma sun ce a'a azabar suke musu ba alkiyamar ba da haka da suka ce ba'idan ai bi ma'ana alkiyama innahu innahum yarawnahu ay yarawna alqiyama ba'idan ko as-sa'a ba'idan ko alba'asa wan nushura ba'idan an gane ko waɗansu malaman suka ce a innahum yarawnahu yarawnahu ad-damir ya'udu ila al-azab domin ambatansa ya gabata bi azabin waqi'in lil kafirin laysa lahu da yarawnahu kenan al-azab ba'idan suna ganin azabar abu ne mai nisa to idan aka ce abu mai nisa ana nufin abin da ba zai faru ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idza man raja'un ba'id suna ganin wai in mun mutu mun zama kashi mun yi kaza mun yi kaza kai wannan koman yayi nisa ma'ana ba zai yiwu ba a larabci akan ce abu da ba zai yiwu ba ba'idun to abin kuma zai yiwu sai a ce da shi me qaribun shi yasa suke cewa kullu atin qarib duk abin da zai yiwu kuma aka sa masa lokaci to kamar ma ya zo ne kamar ma dab da dab yake da aukuwa an gane ko to da ka dai ko mu ce azab suke musun aukuwarta ko mu ce kiyama suke nufin aukuwarta kusan duk abu ɗaya ne domin ita azabar ba za ta auku ba sai kiyamar ta tashi idan kiyamar ta tashi ne sannan za a yi musu azaba fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana da haka da wanda yace ba za a shiga wuta ba da wanda ce ba za a tashi alkiyama ba duk abu ɗaya suka faɗa duk sun yi musun tashin alkiyama ne innahum yarawnahu ba'idan sai Allah ya ce wa narahu qariban mu ko muna ganin abu ne kusa kusa an gane ko domin wa ma amru sa'ati illa ka kalamhil basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin tashin alkiyama kamar kiftawar ido ne kai ma yafi kiftawar ido kusa to da ka dai alkiyama kusa take shi yasa Allah ya ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amrul lahi fala tastajiluhu واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا بل كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين سأل يوم تكون يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله يقول يوم تكون السماء كالمهل tuna musu ranar da sama za ta kasance kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma tana ɗiga ɗis ɗis ɗis haka shine kalmuhul mala yace muta'alliqun bi mahzufin ayya qaul azabu yawma takunu as-sama'u kalmuhul zai iya yiwa yawma takunu sama maf'ulun bihi ne li fi'lin muqaddarin mahzub taqdiruhu udhkur yawma takunu as-sama'u kalmuhul ma'ana zai iya yiwa yauma takunu dinnan maf'ulun bihi ne akwai fi'ili da ake kaddarawa a wajen wanda an shafe shi takadirinsa shine uzkur tuna musu yauma takunu sama'u kalmuhil ranar da sama za ta narke ta ɗige kamar narkakkiyar dalma a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce a'a yauma takunu sama'u kalmuhli ƙarin bayani ne dai dinna yauman kana miqdaruhu 50 alfa sana ranar da yau girmanta da tsawonta ga kafirai kamar shekara dubu hamsin ne to wace rana ce wannan ila wani zai so ya ƙara jin ƙarin bayani game da ranar sai Allah ce yau mata kunu sama'u kalmuhuli ita ce ranar da sama za ta rinka ɗiga tana narkewa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma bayan Allah subhanahu wata'ala ya narke ta bale ce ka za'ibil fiddati kamar narkakkiyar dalma wa takunul jibal kuma ita ce dai ranar da duwatsu za su kasance kal'ihni kamar gashin buzu shine asu fi khiffatin wa fil khiffati wa tayran wajen rashin nauyi da kuma yadda yake tashi a sauki idan iska ta kada haka duwatsu za su zama ma'ana Allah subhanahu wata'ala zai nike duwatsu sannan zai sa su zamo abu mara nauyi iska ta rinka daga su cikin sauki tana sheke su ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع وإذا الجبال صيرت وصيرت الجبال فكانت سرابا فذاك الله سبحانه وتعالى ذي تفير دواسو زي كما نركد سمت نركي دأ وترانا أيوما كان مقداره خمسين ألف سنة to malamai suka ce wannan ayar ta yi kaba da ayar cikin suratul qari'a da Allah madaukakin sarki ce yawma yakunu nasu kal farashil mabthuf wa takunu jibalu kal ihnil manfush ihnil manfush nan kuma kal ihn kadai ba a kawo manfush ba al ihn shine gashin da ke jikin buzu in aka ce buzu shine fatar kananan dabbobi kamar yadda in aka ce kirgi kuma shine fatar manyan dabbobi kamar saniya da raƙumi fatunsu ana kiransu me ƙirgi amma fatar rago da bunsuru da akuya da tinkiya waɗannan su ake kira buzu to waɗannan fatun sun fi yawan gashi gashin da ke jikinsu in an cire shi shi ake kira da suna ihin to ihin abu ne mara nauyi shi wannan gashin zaka tara bayi da nauyi ko na sisin kwabo da iska ta kaɗa zai tashi to irin haka duwatsu za su zama a ranar tashin alkiyama malamai suka ce wannan tashbihi ne tamsili ana nufin ta fuskar rashin nauyinsu tare da nauyin da suke da shi a yau da muke gani domin a yau duwatsu gingima gingima muna ganin su da nauyi ba abin da ya kai su nauyi Allah ya sanya su sun daddanne ƙasa sun rike ta sun hana ta motsawa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa alqaina wa alqaina fiha rawasiya shamikhat muka jajjefa duwatsu a cikin ƙasa gingima gingima suka kafe ta suka zama suka zame mata kamar ƙusoshi ko turaku suke hana ta motsawa domin inda ba dan waɗannan manyan duwatsun ba da ƙasa za ta rinka girgizawa matukar ƙasa za ta girgiza kuma duk abin da ke kanta zai halaka to da haka cikin hikimar Allah ya kakkafe mana ƙasa da duwatsu to waɗannan duwatsun su a ranar lahira shine Allah subhanahu wataala zai mai da su abubuwa marasa nauyi sannan ya turo iska kuma ta sheke su domin yana daga cikin abin da kafirai suke musun tashin alkiyama da aukuwarsa makomar duwatsu sun ce idan mu za a yi mana kaza in mun mutu mun rididdige za a tashe mu duwatsu kuma ya za a yi da su to shine Allah subhanahu wataala sau da dama a cikin maganganun tashin alkiyama sai kan faɗi duwatsu ma ga yadda za a yi da su in ba haka ba wani sai yi tunani me ya kawo maganar duwatsu a maganar tashin alkiyama ai kamar ba ta da ma'ana tana da ma'ana ma'anar shine kafirai sun yawaita magana akan makomar duwatsu in alkiyama ta yi da haka shi yasa cikin ayoyin da na karanta mana duk zamu ga cewa Allah yana magana akan makomar duwatsu wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba wa izal jibalu suyirat yawma takunu samau muhli, wa takunu al jibalu kal'ihni me ya jawo wannan domin kafirai ne suke tambaya anil jibal wa yas'alunaka anil jibal ai ma masiruha suna tambaya game da duwatsu yaya makomarsu za ta zama sai Allah yake faɗa mana cewa in alƙiyama ta tashi ga yadda duwatsu za su zama to ka wanda yake tambaya game da makomar duwatsu suka ce zai so ma ya ji dungushe da dungudu game da makomar sama ita kuma sama ya za a da ita in an tashi alkiyama to shine Allah subhanahu wataala sai yakan ƙara da batun sama idza sama'un shaqqat idza sama'un fatarat an gane ko yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila yawma takunu as-sama'u kal muhl wa takunu al jibalu kal ihil ubangiji madaukakin sarki yace wala yas'alu hamimun hamiman a wannan ranar masoyi baya tambayar ina masoyinsa saboda tsabar tsanani da tashin hankali ai qaribun qaribahu lishtigali kullin bihalihi makusanci baya tambayar ya makusanci na yake ina wane ina wane saboda kowa ya shagaltu da yanayin da yake ciki kowa ta sa tafi shi kowa ta kansa yake yi abdullahi dan abbas yake cewa yawma takunu sama'u kal muhli ay kaduri zait ranar da sama za ta rinka narkewa tana diga kamar konannen bakin mai irin bakin man da ake fitarwa daga jikin mota a yayin juye ibn abbas yace irin wannan man sama za ta zama ta yi bakin kirin kuma ta rinka diga dis dis dis da haka za ta kare to da haka Allah subhanahu wataala yace wala yasalu hamimun hamima saboda wannan furgici da tashin hankali da tsanani masoyi baya tambayar ina masoyinsa yake ai la yasalu alqaribul qaribu qaribahu makusanci ba zai tambaya ba game da halin makusancinsa an halihi game da halin da yake ciki wa huwa yarahu fi aswa'il ahwali tare da yana ganin sa cikin mummunan yanayi zaka ga danka cikin mummunan yanayi amma ba za ka tambaye shi ba me ya same ka shi ma zai ganka cikin mummunan yanayi amma ba zai tambaye ka ba baba me yake damun ka ka ga matarka cikin mummunan yanayi ba za ka ce me uwar gida me ya same ki ba ta ganka cikin mummunan yanayi ba za ta ce me gida me ya faru ba li kulli mri'in minhum yawma idhin shanun kowa ta kansa yake yi to ai ba ma wannan ya fi tashin hankali ba ba ma zancen ba za a yi tambaya ba ai ba za ma a tsaya a haɗu da juna ba kowa ya kama gabansa ba ma a so a haɗu ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anin yabni daka wala yasalu hamimun hamima masoyi ko makusanci ba zai tambayi makusancinsa ba dan dangane da halin damuwa da ya ganshi a ciki fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu Allah yace da zarar an yi busa a cikin kaho fala ansaba bainahum dangantaka tsakaninsu su ma ta bace ba ma ka iya gane wani ɗanka ne ko wani babanka ne dangantaka ta bace fala ansaba babu dangantaka sannan wala yatasaaluna kuma ba a tambayar juna kowa ta kansa yake a wani kaulin ma malamai suka ce zaka ga ɗanka ya bangaje ka ka bangaje shi ka ga matarka ta bangaje ka ka bangaje ta baka san ka bangaje ta ba bata san ta bangaje ka ba domin yau mata ha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa zau kullu zata hamlin hamlaha wa ran nasa sukara wa mahum bi sukara azabar lahi shadid ubangiji ya yace yubassarunahum ay yubsiru al-ahma'u ba'dhum ba'dan alhalin shashin su kuma yana ganin shashi ka ganshin amma ba za ka tambaye shi ba ya gankan amma ba zai tambaye ka ba wa yata'arafuna kuma tare da sun gane juna amma wala yatakallamuna ba za su yi wa juna magana ba wal jumlatu musta'anafatun wannan jumlar zance ne mai cin gashin kansa an gane ko yubassarunahum suna ganin junansu amma tare da haka kuma babu wani abu da zai faru na nuna sanayya ko na nuna tausayi ko na nuna jin kai a tsakaninsu ubangiji ya ce ya waddul mujrimu a wannan ranar ne kafuri domin al-ijram yana zuwa da ma'anar al innan innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun da haka sukan ce al ijramu ijraman ijramun sagirun wa ijramun kabir akwai karamin laifi akwai kuma babban laifi idan ka ji an ce laifin da za a shiga wuta to wannan ba karamin laifi ba ne. idan ka ji an kira mai laifi kuma an kira musulmi to wannan laifin kuma ana nufin kafirci kenan da aka ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun kaga ajramu bi ma'ana kafaru kenan domin an kirayi kishiyarsa da imani kenan shi kuma me shirka kenan wa bi biddiha tatabayyanul ashiya'u ubangiji yace innal mujrimina fi dalalin wa sur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar innal mujrimina lallai kafirai fi dalalin suna cikin bata wa surin da halin kakanika yi yawma yushabuna fin nari ranar da za a rinka jan su a cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokin su kuma ana ce da su zuqu massa saqar ko dandani shafar wutar saƙara ma'ana ƙunata da zafin ta kenan da haka ya waddul mujrimu kafuri zai yi burin mala yace ya tamannal kafiru law yabtadi min azabi yawmi idhin bi bani ina ma dai a ce a wannan rana zai kubuta daga azabar wannan wuni bi banihi ta hanyar bayar da ƴaƴansa baki daya mala yace law bi ma'ana an law anan ma'anarta shine an kenan ya waddul mujrimu ay yabtadi min azabi yawmi idhin bi banihi mala yace yawmi idhin bi kasril mimi yawmi izin an karanta da yiwa mimun kasra a kira'ar asim ibn abi najud al-kufi wa quri'a bi fatiha a kira'an nafi'ul madani yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi ma'ana yi mimun din ai mata fataha an gane ko kowanne daga cikin guda biyun ka karanta daidai ne yawma izin ko yawmi izin? kai wa mimun din yawma fataha ko kai mata kasra to wannan ya dada fito mana da cewa almujrimu cikin ayar kafiri ake nufi da shi domin a tarin ayoyin alqur'ani ubangiji ya nuna kafirai su ne za su yi burin su fanshi kansu amma Allah ba zai karbi fansar ba za su yi burin su ba da duk abin da suke da shi dan a yi belin su a kyale su daga azaba amma ba za a yi ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an ومثله معه ليبتدوا azabi من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi to da haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa kafurai za su yi yunkurin su ba wa Allah subhanahu wataala cin hanci dan ya kyale su cin hancin na son zuciya ya ci su ce ya Allah a ɗebe ‘ya'yanmu mu a kyale mu alhalin Allah subhanahu wataala ya gaya musu tun a duniya cewa a'a uba baya ɗaukan laifin ɗaɗa baya ɗaukan laifin uba am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura to da ka kafirai su ne za su yi yunkurin haka shi yasa Allah ya ta jan kunne a cikin ayoyin alqur'ani wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sha'a wa la yuqbalu minha adalun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun a wata ayar wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adalu wala hum yunsarun ku kiyayi wani wuni da zai zo wanda rai ba za amfana wa wata rai wani abu ba ɗa ba zai iya ceton uba ba uba ba zai iya ceton ɗa ba miji ba zai iya ceton mata ba mata ba za iya ceton miji ba ba sarake ba zai iya ceton ba fadi ba ba fadi ba zai iya ceton saraki ba an gane ko sannan ubangida na siyasa ba zai iya ceton dan jagaliya ba dan jagaliya ma ba zai iya ceton honorable ba duk a duniya ne amma a lahira wa ra'aul azaba wa taqatta'at bihimul asbab idan aka ga azaba kowa ta kansa yake yo ba ma sai an je lahira ba a nan duniyan ma in wuya ta wuya kowa ta kansa yake ba wanda yake tunawa ne in ka ji ana tunowa ne ana kwanciyar hankali ne amma idan ana cikin fargaba da tashin hankali to kowa ta kansa yake da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya wadul mujrimu la yubtadi min azabi yawmi idhin bi banihi a wannan ranan ne kafuri zai yi burin ina ma dai ya kubuta daga azaban lahira ya tsira ya fanshi kansa da kansa bi banihi ta hanyar ba da ƴaƴayensa wa sahibatihi da kuma matarsa ai zaujatuhu matarsa wa akhihi da kuma dan uwansa wa fasilatihi da kuma danginsa mala yace ashiratuhu li faslihi minha kalmar fasila ana nufin dangi an kira shi da suna fasila daga alfaslu wal faslu huwa saboda mutum ya ciro ya ciratu ne daga cikin danginsa shi wani yanki ne na dangin shi yasa aka kira shi da fasila allati tu'wihi wanda suke kewaye da shi a lokacin da yake rayuwar duniya kai wa man fil ardi jami'an zai so ma ya bada duk abin da ke ban ƙasa thumma yunji shi dai ya tsira saboda tsabar son duniya saboda tsabar son kai duk kowa ya shiga wuta shi ya tsira ya shiga aljanna to kuma wannan shine ka'ida shine lissafin idan aka je lahira ba ka tuna kowa sai kaga ka shiga aljanna in kowa zai shiga wuta kai ka shiga aljanna kai kai riba amma in kai sakaci ka shiga wuta kowa ya shiga aljanna to kai kai ne hasararre kai ne tabatse idan ‘ya'ya suka shiga aljanna uba ya shiga wuta ‘ya'yan su suka yi riba uban kuma ya taɓe to sannan kuma wani abin da zai baka mamaki siyasar lahira ko yanayin lahira ya sha bamban da yanayin duniya a yanayin duniya in wani naka ya shiga halin kakanika yi kai ma sai ka shiga damuwa yanzu da za a kama wani naka Allah ya kiyaye irin waɗanda ake kama musu dangi a 'yan kwanakin nan a yi garkuwa da su ka tambaye su yanayin da suke shiga a ce uba ya nemi ɗansa ya rasa masu garkuwa da mutane sun kama ko mata ta nemi mijinta ta rasa masu garkuwa da mutane sun kama bacci ba zai yiwu ba abinci ba zai ciwo ba to wannan a duniya kenan amma a lahira in kana aljanna kowaye naka a wuta ba ma ka ta tasa kana can kana shan inuwar aljanna kana can kana shan giyar aljanna kana shan nono da zumar aljanna ka manta da shi saboda malamai suka ce halittar jin damuwa a jiki a duniya Allah ya sa wa ɗan adam ita ma'ana wayar da take sa wa ɗan adam damuwa idan wani abin damuwa ya samu da shi ya faru da shi a duniya in an je lahira wannan wayar disconnecting ɗinta za a yi katse masa ita za a yi da haka ba wani abu sunansa damuwa aljanna da za a nuno maka mahaifinka a cikin wuta la qaddar Allah yana shan azaba ana ta mola da shi ko kulawa ba za ka yi ba ka manta da waye saboda in dai dan aljanna zai shiga damuwa to kuma daɗin aljanna kenan akwai matsala da ba wani abu sunansa damuwa ba wani abu sunansa takaici ba wani abu sunansa rashin samun sukuni ko rashin samun kwanciyar hankali babu shi a aljanna to da haka ya uwa dole ne mu wa kanmu da kanmu wannan lissafin tun daga duniya mu sani in so samu ne a lahira da kai da dukkan ka ku shiga aljanna ko ba haka ba to sai ai kokari tun daga duniya a shirya yadda hakan za ta kasance a lahira shi yasa Allah ya alakanta mu da juna wajen kokarin tsira da kokarin kama hannun juna don mu tsira ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta ma'ana ku tafi tare a rike hannun juna kada a yadda a rabu tun daga duniya har lahira har aljanna kuma Allah ya mana alƙawarin haka wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin sai Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay duk waɗanda suka yi imani iyayensu da ƴaƴansu su ma suka yi imani yadda suka rayu a duniya haka za mu sake haɗa su a lahira cikin dangi da ƴan uwa da far'a da annashuwa da ƙaunar juna Allah ya ce ba abin da za mu rage musu to idan wahala ta yi wahala wani za ka samu shi ya tsira amma iyayensa ba su tsira ba ko shi ya tsira matarsa ba ta tsira ba ko shi ya tsira 'ya'yansa ba su tsira ba to a nan dai abin da ya kamata ga duk mai tunani da hankali ya yi shine idan kai ƙoƙarin ka ja matarka ku tafi aljanna ta ki tafi ka batta tafi ka batta wannan shine abin da ya faru da annabi nuhu da annabi lutu sun yi ƙoƙarin su ja matansu su tafi aljanna tare suka cije kuma za su tafi su bar wani kuma za ka samu matacce ita za ta yi ta ƙoƙarin ta ja mijin a tafi aljanna shi kuma ya cije in ya cije miki rabu da shi tafi ki bashi gudun ya da kanin wani ake yi irin yadda matar fir'auna ta yi mar ta yi ta yi a tafi tare ya ƙi da haka za ta tafi ta bashi wani uban ne zai yi zai yi ‘ya'yan su taho a tafi su cije mar in suka cije maka kyale su tafi ka basu kamar yadda nuhu zai tafi ya bar ɗansa wani kuma uban ne ‘ya'yan za su yi su yi a taho a tafi ya cije ku tafi ku bashi kamar yadda annabi ibrahim zai gudu ya ban mahaifinsa a ranar lahira to da haka wannan yasa manzo Allah tun daga duniya yake jan hankalin danginsa ya abbas ibn abdul muttalib amman nabi ya safiya binta abdul muttalib ammatan nabi ya fatima binta muhammadin duk annabi ya kira qarabatuhu makusantansa sai ce saluni min mali ma shi'tum fa inni la ugni ankum min allahi shay'a duk abin da zan iya muku a duniya zan iya muku amma a lahira ku dage ku ga kun yi wa kanku da kanku dan mu samu tsira tare da haka ya uwa mu yi kokari mu ga mun tsira tare da danginmu ta yin dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya dora mana game da haƙƙinsu na shiryarwa da nusarwa da faɗakarwa kada mu guji ɓacin ran junanmu a duniya don mu gaya wa junanmu gaskiya domin wannan ɓacin ran ba ɓacin rai bane ba duk mutumin da ka gaya masa gaskiya ko yau bai fahimta ba watan wata rana zai gane in Allah ya so shi da shiriya zai gane in kuma bai gane ba kai kayi abin da Allah ya ɗora maka ka fita amma babba hasara ce da taɓewa ka zama kai ne wanda za a bari a baya ai gaba a baka babban hasara ce da taɓewa ka zama kai ne wanda wasu za su tsira kai kuma ka faɗa cikin azaba Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da mu da iyayenmu da ƴaƴayenmu da danginmu da dukkan sauran al'ummar musulmi baki ɗaya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji sai Allah ya ce ni كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوءا الله يقول كلا lallai hakan ba za ta faru ba cewa wai kafuri ya bamu duk waɗannan mu ƙyale shi shi ya wuce su su faɗa? ba zai yiwu ba ba ma karɓar belin wani dan wani kuma ba ma karɓar ceton wani akan wani in dai wannan wani bai tsaya yi aikin kirki ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake wattaqu yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ku kiyaye ranar da ɗa ba zai tsina nawa ubansa komai ba uba ba zai tsinana wa ɗansa komai ba wa in tada'u mufqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana za qurba ko da wata rai za ta ce zo ka taya ni ɗauka na abin da na aikata na mummunan aiki ubangiji ya ce ba za a ɗaukan masa komai ba kuma koda wanda ya kira ɗin mafi kusancin makusanta ne a gare shi ka ce ɗanka ya zo ya kama maka alhaki ku ɗauka ya taya ka ba zai taya ka ba to da haka wannan rana abin da kafirai za su so ya faru ba zai faru ba kalla ba zai yi ba kalimatu rad'in wa zajar ay radduhu lima yawadduhu abin nufi an yi masa raddin abin da ya burata na cewa law yabtadi min azabi yawmi idhin bi banihi haqqi zuwa ƙarshe, Allah ya ce innaha lalle wannan zance lafazin innaha ma la yace ad-damiru lil qissa damirin na ƙisa ne al-marja'u ilaiha al-amru wanda al'amarin duk da aka ɗauko bayani yana komawa ne zuwa gare ta lallai wannan ƙisa da ake ba da labari na abin da zai faru ranar gobe kiyama babu makawa abu ne mai faruwa lava wuta ce mai tsananin zaɓaɓɓaka da ci mala yace ismu jahannama kalmar laza suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama famuni amina sarfi shi yasa ya zama mamnu'un min sarfi li'annahu alam me yasa aka kira jahannama da sunan laza li'annaha tatalazza domin tatalazza tana zababbaka ai tatalahabu tana fitar da harasa irin yadda wuta take yi a nan duniya alal kuffari dan ta laso kafirai ta ciyo su ibnu kasir ya kawo maganganun tabi'ai kan cewa wutar jahannama a ranar lahira daman Allah ya sifanta ta da ido to don haka tana da baki za ta tashi a filin tashin alkiyama tana tsatsaga ‘ya'yanta kamar yadda tsuntsu yake tsatsaga tsaba kamar yadda Allah ya faɗa a ayar suratul furqani idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura da an kira ta da suna laza mai tsatsaga ko mai ci balbal da haka kasir ya kawo wancan magana ta wasu daga cikin tabi'ai kan cewa za ta tashi tana tsuntsunta su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda tsuntsu yake tsuntsuntar hatsi da haka halaba laza nazza'atan lishawa mai kwaikwaye fatar kai ai jam'u shawati jam'i ne na kalmar shawa shawat shawat shine fatar kai a wani kaulin suka ce fatar fuska a wani kaulin suka ce fatar fuska da kai baki ɗaya ana kiranta da suna shawa to ita wutar jahannama na daga cikin abin da take yi da zarar ta kai wa mutum hari ta salibe masa fatar kansa da fuskarsa ta mayan masa da fuskar kwarangwal babu nama babu kuma tsoka a tattare da shi wanda yana daga cikin abin da ke jawo hakan yawan roƙo a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake roƙon mutane a duniya zai tashi a ranar tashin alkiyama walaysa fi wajhihi muz'atu lahamin daidai da tsokan nama ɗaya babu a fuskarsa da zarar wutar jahannama ta kai mai hari sai ta kwashe naman fuskar gaba ɗaya domin daman tun a duniya ya riga ya cinye naman fuskarsa ta hanyar roƙon mutane da yake yi yana maula ya bara a can ya maula a can da haka Allah ya ce nazza'atan lishawa mai cinye naman kai da naman fuska tad'u tana kiran man adbara wanda ya juya baya wa tawalla wanda ya bada baya wa tawalla ya juya ai adbara ya bada baya anil imani gaburan yin imani bi an taqula lahu ta yadda zata ke cewa da shi ilayya ilayya taho gani nan gani nan ni ce makomarka ni ce matattaraka wa tawalla sannan ya juya amma yutlabu min istiqbaluhu min a'malil khairi dangane da abin da aka nemi ya fuskanto gare shi na ayyukan alheri a duniya sai ya ki fuskanta wa jama'a kuma ya tara dukiya ai almal bil haram ya tara dukiya ta hanyar yaki halal yaki haram da cuwa-cuwa da wannan da damfara fa'au'a kuma ya sa igiya ya ɗaure bakin aljihunsa ma'ana bayan ya tara kuɗin ta hanyar haram kuma ya zama marowaci mafi yawancin waɗanda suka tara kuɗi ta hanyar haram marowata ne ba wai aya tana nufin ka tara kuɗi ta hanyar haram ka zo kai sadaka ba akwai kuma waɗanda suke da wannan ruɗin na shaidan an gane ko su sato miliyan ɗaya a asusun gwamnati su zo su raba wa talakawa dubu ɗari suna ganin an yi hazihi bitilka to wannan ma aikin banza ne domin Allah baya karɓar kuɗin haram dan kai wani aikin alheri da su inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin to akwai kuma mutanen da zaka ga ta hanyar haram din suka samu kuɗin amma su kuma ba kuma ba sa bayarwa to daman galibi duk abin da ka same shi ta hanyar barna kuma da wuya ka samu damar yin alheri da shi to wannan ayar tana magana ne akan irin wannan nau'in na mutane kadai jama'a fa'au'a ya samu kuɗin ta hanyar haram kuma ya tara ya ɓoye ma'ana dai zai je ya ɗauki nauyinsa cikakke na zunubin da ya aikata inda ma a duniya ya ɗan rarraba wa mutane to in an je lahira aka ce dubu ɗari da kasata a asusun gwamnati sai ce ai na ba wa wani naira goma na ba wa wani naira ashirin ko ba haka ba to amma shi bai yi hakan ba ma ko dabara hakan bai yi ba haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a dukiyar ta hanyar halal ya same ta amma dai matsalar ya hana haƙƙin Allah ya yi rowa wanda wannan ba ƙaramin shari ba ne ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la tu'i yu'i Allahu alayki irdakhi mastata'ati manzo Allah yake gaya wa nana asma'u bintu abi bakar yace ahil kada ki tsuke bakin aljihu in kika tsuke ke ma Allah zai tsuke miki daka ya yan uwa wanda suke da wadata ku yi kyauta Allah zai kyautata muku ku bayar Allah zai baku kada ku tara dukiya ta haram ku ce za ku yi sadaka da ita in kun yi haka Allah ba zai karba ba kada ku tara dukiya ta haram kuma ku zama marowata in kun yi haka kuma Allah zai kama ku da laifin kun yi rowa domin Allah bai muku rowa ba kuma kar ku yi sa rowa da haka laifin wanda yake cikin wannan mummunan yanayi na kafuri shine jama'a fa'au'a ya tara kuɗi kuma ya zama marowaci ko ya tara dukiya haramun sannan kuma ya kiyaye alheri amsaka hu fi wa'ihi ya rike a cikin aljihunsa walam yu'addi haqqallahi anhu min an-nafaqat al-wajiba wan nafila bai ba da haƙƙoƙin Allah ba cikin dukiyarsa na zakka da kuma kyaututtuka wanda ya kamata ya yi ga danginsa makusanta da kuma sauran al'umma mabukata lokaci ya cin mana za mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh